ya bar tashar nan da yake gudanar da karatu ya daina karatu a cikin wannan tashar gaba ɗaya inda ashe dalilin da yasa Dr. Idris ya bar wannan tashar dalilin wani malamin shi'a ne da ake kira Sidi Bashir Sidi Bashir shine sanadin ku shine sanadin barin Dr. Idris Dutsen Tanshi da kai tashar Isha FM tashar Malam Muhammad inda Dr. Idris yake zuwa yake gudanar da karatu sakamakon wasu tattaunawa da aka yi tsakanin Dr. Idris Dutsen Tanshi da shi da Sida Bashir malamin Shi'a. inda a ƙarshe dai sidi bashir shi ya yi sanadiyar kore shi ya kori daga idris dutsen tanshi daga wannan tasha insha allahu ba tare da ɓata lokaci ba za mu haɗa ku da wannan tasha a ji cikakken bayanin da ya fa cikakken abin da ya faru tsakanin da Bashir da shi Dr. Idris Dutsen Tanshi wanda shi ne wannan ya kai ga Dr. Idris ya fito ya nuna ya nuna cewa shi ya daina zuwa wannan tasha amma insha Allahu komai zai fito filla filla yanzu don a tabbatar da gaskiya a yi sauraro da kallo lafiya to na farko malam bashir sidi bashir ya fara da magana unwani na littafi ya yi maganar cewa don me za a ce sayid wannan ya saba ma istilahi na shi'a to ya faɗi wata magana da a ƙila yana tsammanin dan faɗe ta sai ya yi mazai faɗe ta Shi ne alhatau almatsaba'i cewa akwai kuskure wajen ɗabba'awa aka sa maimakon a sa shek sai aka sa sayid to ni na tabbatar da cewa Ah, wajen dabba ne aka sa sayid me yasa na ce sayid asalinsa shek ne ah, ah, ina son eh, sidi ali a yanzu ma zai yi gogulin idan ya hau kan shafi zai ga ce a shek ali algarawi al-iraki shek ne dan haka nan wannan laye doro dan ya ce masa sayid in ba dan ma islahi na shi'a ba manzo Allah ma ana ce sayyidina ai Allahumma salli ala sayyidina ai kaga kalma ce ta girmamawa to idan wajen shek an za sa sayyid dan girmamawa ai wannan laye doro tunda manzo Allah shi kansa akan ce sayyidina sayyidina rasulullahi sayyidina abubakar sayyidina umar wannan abu ne wanda ya gabata mu a magabata ana cewa shugaba sayyid to amma idan in shiya su ba son wannan sayyid to alhamdulillah a in kashi in ya shiga gogulun ma zai ga an ce a shek ne a shek ali garwe haka wannan wannan shifa din na kawar da ita abu na biyu shine wajen sunan littafi din da ya ce kashful asrari sai ce eh, kashful eh, eh, eh, asrari wa tabri'atul a'imma al atar su waye a tabri'atul a'imma a atar din nan su ne a'imma a'imma nawa kenan na shi'a kenan kaga akwai barrantar da su da abubuwan da aka liƙa musu wadda bai dace ba kuma dama shi a tarihinsa ai ya faɗa na barko ya faɗi inda aka haife shi an haife shi a Karbala ne Karbala kuma gari ne na Shi'a nan ne aka binne Imam Husaini a iraki ba wurin da ake ganin yake da tsarki ba waɗannan wurare guda biyu da karbala da najab to a karbala aka haife shi ya nuna ubansa ɗan shi'a ne addi'ar da ya tashi ta shi'a ne sannan inda ya je karatu kuma najab najab inda nan ne hauza din take nan aka binne ali ibn abi talib radiyallahu anhu nan kuma nan nan yayi karatu ya faɗi sunan makarantar su ta hauza to kenan kaga a ah, bai faɗa a ah, bai faɗa ba dakta dakta bai faɗa ba karanta mana inda ya faɗi sunan makarantar ka bari dan Allah da ka gama ban sa bakin ba ai akwai akwai gabar da akwai gabar da ya kamata kai magana kai ga littafi a gaba ga littafin a hannuna karanto inda ya faɗi sunan makarantarsa ai maganganun da ka faɗa akwai kurakure ai ban sa maka baki ba ka bari in na gama in na gama tsaf sai ka zo ka sa baki kace wuri kaza ba dai ka rubuta ka rubuta bismillah bismillah asif asif asif saboda haka nan ce a Karbala aka haife shi a Karbala nan kabarin Imam Hussein yake yace yayi karatu a Najaf a Hausa daga cikin malamansa sa akwai Kashful Gita akwai wannan shi malami din wanda ya rubuta wannan littafi Ali Al-Garawi yace lokacin da ya shiga makarantar yana karatu yana karatu sai ya ga wasu abubuwa a ciki sai yanzu hankalinsa bai kwanta ba da su shine ya fara tambaya wa malamansa cewa ana cewa muna dangana kanmu zuwa ga ahlul baiti amma shi ya ga wasu abubuwa kamar su kan ahlul baiti ne yace da ya tambayi wani malami daga cikin su yace masa ah, ba kai imani da abin ahalul baiti bane yace ya yi imani da su kana shakka ne yace ba shakka yace to ka kawo da wasu wasi kawai ka ci gaba da karatunka yace yana ci gaba da karatu ya ci gaba da karatu sai yana tarar da waɗansu abubuwan da shi hankalinsa bai kwanta ba ana ce ana dangana kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban ahlul baiti ahlul baiti sun samo daga wajen manzon Allah manzon Allah ya samo daga wurin Allah amma sai ga wani abu yana ganin suka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ha ta kai shi ya fara tunanin cewa shi ba zai fito yin rubutu ya bayyana gaskiya sai ya ji tunanin cewa to akwai waɗanda sun yi irin wannan fa gabanin su an kakkashe su ya ma ambace su a cikin littafin wani ya bayyana gaskiya an kashe shi ya wani ya bayyana gaskiya an kashe shi to shine karshe yanke shawaran zai rubuta wannan littafi shine ya rubuta littafi kashful abin asrar din a wannan kenan dan dan takaice abin da kawo na mukaddima to mu koma wajen littafi me yasa ni nake cewa na dan shi'a ne ga dalilai na na farko tukunna ya faɗi inda aka haife shi ya ce a Karbala ne to mu koma mu samu wani wanda yake daga Karbala ma ya ta wannan ba sannan ya ce babansa dan shi'a ne ba mu samu wanda ya ta cewa babansa ba dan shi'a bane sannan ya ce ai karatu a Najaf Najib kuma sune shine wadda hauza ta su ta kai kusan shekara dubu ta ma tafi ma hauza ta kum ba a samu wani malami a nan da ya fito ya karyata shi ba sannan wannan aini daga cikin malamansa da ya ambata akwai ali amin al kashmir gita sannan wannan wanda ya wanda ya ce ya faɗi wannan magana din cewa lalle sai an kona eh, farjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya taki eh, wasu sashin mushrikai a lokacin da ya rubuta wannan littafi ba mu samu cikin ai ai tunda karatu yayi ya kamata a samu cikin zumi zuma lawu wato mate ɗinsa abokan karatunsa wani ya fito ya karyata ya ce ni duk lokacin da muka yi karatu babu babu wannan babu babu almusawi a cikin wato ba mu karatu da Husaini almusawi ba shi kuma wanda ya dangana wannan magana a gare shi ai yana rayayi ta ya kamata ya rubuta littafi ya karyata ba wani ne wanda zai zo ya karyata ba ba wani ne zai zo ya karyata ba ya kamata shi ya rubuta ya ce wannan magana da ya dangana mini cewa wannan magana ba gaskiya bane ƙarya ce sannan kuma wannan littafi nasa duk cikin littafin ba inda yake shi ba dan shi'a bane kwata kwata babu kuma dama mu abin da muke dada zargi ai yan shi'a suna da ɗabi'a ta duk wani wanda suka ga jawo musu bakin jini ko je jawo musu fitina ko dai rusa kidan su suka nesanta shi dauki Abdullahi bin Saba'a yan shi'a suna cewa wata wata shafsiya ne ma Kurafa wadda ma ba a same ta ba amma in ka duba littafin tarihi kai har a imma na shi Abuja ba za ka sun yi magana Abdullahi bin Saba'a har suna tsine masa amma ka gan ka samu yan shiya yanzu ne ya ce maka Abdullahi ba, kirkirar su aka yi ba san da shi ba da kan nan ba abun mamaki bane wannan littafin ma idan yan shiya sun kore mai shi sun ce masa shi ba dan shiya bane amma a duk a cikin littafin ya faɗin da aka haife shi ya faɗin da ya tashi ya faɗin da ya makaranta ya faɗi malamansa ya faɗo daga cikin ainihin abokan karatunsa amma dukansu ba mu samu wanda ya rubutu ya karyata shi ba kamar ni ne yanzu nan a Bauchi in ce an haife ni a Bauchi na yi karatu wajen malam wane ga abokan karatuna sannan na faɗi maganar da bata dace ba kuma duk waɗannan su ja baki su yi shiru ba su yi rubutu a kaina ba ba su karyata ni ba sai wani ne daga baya zai zo ya karyata ni kaga wani abin tunani ne wani akwai abin akwai abin tunani a ciki da haka mu wannan littafi a wurin mu littafi ne wanda ya shi dan shi'a ne kuma ba inda ya ce shi alin sunna ne ba inda ya ce shi wahabi ne ba kuma inda ya ce ya ba shi'a illa ya kai ce shi ya gano akwai kurakurai a tafiyan shi'a wanda ya kamata ya fito ya littafi ya bayyana gaskiya shine wannan littafi kuma an ce ya mutu yana da shekara saba'in da shekara saba'in da biyar ne ko da takwas ne amma yau shi eh, wani yana ce wani aka yi lissafi yana shekara ɗari biyu ah, to ai shi kansa wannan mai da ah, Ali Algarawi in ka in ka shiga Google yanzu gashi nan ai ga shekaran da aka ce ya mutu bari in karanta ma kashe shi ma aka yi suka ce a sai da Ali Algarawi al-Iraqi kutila fi salis wal 20 min safar an kashe shi ranar ishirin da uku ga watan Saffar yan hijira tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha tara kaga kenan yanzu a aƙalla yana da shekara kusan ishirin da hudu da mutuwa fi tariqihi bainan Najab, wal Karbala wannan malami ya mutu ne a hanyar tsakanin Najab da Karbala eh wa dufina bi maqbarati wadi Salam fi Najab. wannan mutum an binne shi a makabarta wanda ana gani a Iraki ba makabartar da ta kaita tsufa da yawan jama'a dan ana gani yanzu haka nan akwai mutum sun kai wajen miliyan shida wanda aka wanda aka san an binne a wannan gurin to ana aka binne shi saboda haka nan wannan shi abin din sai da Ali Garwa din nan idan ka shiga abin Google wato internet kai Google za a nuna maka sun da shek aka kira shi ya kira shi da shek ba ba, ba sai din ba to ga lokacin da ya mutu shi wannan wanda ya wannan abun kaga yanzu ka zo ka ce wai yana da shekara ɗari biyu a wannan hankali hankali ba bai kama wannan ba kuma wannan din shine malamin da ya faɗi wannan magana kuma shi ya faɗi wannan magana malamin yana raye amma kuma bai fito yayi littafi shi kuma ai da kamata ya fito yayi littafi ya ce wannan bawan Allah Husaini Al-Musawi ya yi mun ƙarya ya jingina magana da ni ban faɗe ta ba to kaga sai mu yi muƙarana idan muka yi muƙarana babi na adalci in bai faɗa ba ai mu ba mu so mu dangana mutu abin da bai faɗa ba saboda muna jin tsoron haɗuwar mu da Allah wallahi ba wani mutumin da muke fata mu dangana musu wani abin da bai faɗa ba ran tashin kiyama tume mu mu abin da muke kawai nema gaskiya ne yawa kuma wannan ya ce yana cikin malaman su aka yi faɗa to ya kamata a cikin mate ɗinsu a samu ne ya karyata ko shi malamin ya karyata amma ba wani a gefe ba yanzu ne ya yi Bayero University yanzu ne saura minti biyu ko a yanzu ne ya yi Bayero University in na dangana wata magana daga Bayero University in suka ji ba ta yi musu daɗi ba ko ba daidai ba ne ai ya kamata su neme ni su yi rubutu su ma su littafin su yi rubutu su ce abin da malai zai faɗa ba haka bane a tambayi duk mai ɗinsa ko da ya ji wannan magana ko kuma malamin shi kansa ya karyata abin da ya kamata kenan so da hakan nan mu a wurin wannan littafi na yan shi'a ne dama mun san shi'a da su zo su kore shi yawwa mun san shi'a da su kore shi amma mu a wurin mu yan shi'a dan shi'a ne dan ba inda yace shi ba dan shi'a bane yawwa wannan shine a takaice kawai akwai maganin da yayi wanda nake son amsa masa malam wane ne sidi ina ne kace kuskuren nawa an ce mun lokaci na yayi me kuskuren nawa Malam Muhammad. Ah, yi lokacin ka, yi lokacin ka sanya magana. Kafin na sauka, kafin na sauka, ina ne inda na ji kamar na ce na yi kuskure wuri kaza, ina so ya gaya min wannan gurin. Kafin na sauka. Mala eh, Malam Sidi bari mu ji kafin dokta ya sauka domin. Ah, eh, ai dakta bai ga ta sauka ba tukunna yayi hakuri. A'a mu a ba shek. Ah, ba ce, So ake al'umma su fahimta. Ba so ake al'umma su fahimta ba mu ba bace bai. Kowa ya sani. burinmu shine al'umma su fahimta yanzu farko inda inda inda yake kuskuren ka faɗi inda yake kuskuren cewa ne ka ce ya faɗi sunan makarantar da yayi a Najab na ce ga littafin a hannuna kai ma gashi a hannunka karanto min inda ya faɗi sunan makarantar da yayi a Najab barin karanta mana ba haka barin karanta ba ai ba ƙarya kusa da gida eh? bismillah ga tarihinsa barin karanta barin karanta ka bani lokaci ka ji Bismillah. Yawa, barin bude, barin bude. kaɗan jira ne kaɗan jira ne kaɗan jira ne yana duba wurin ne ba matsala dakta duba a hankali duba a hankali yawa shi ne eh.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 وخلقناكم أزواجا وجعلنا نوم مالم محمد نعم مالم محمد نعم zan karanta zan karanta a shafi na uku yake cewa ba shafi na uku yake wani fi karbala yace an aife ni a karbala wani sha'atu wani sha'atu fi bi'atin shi'iyya yace na tashi ne a bi'a ta shi'a eh walidi almutadayyin na tashi a ƙarƙashin ma'aifina mai addini yace darastu fi madarisul madina yace nayi karatu a makarantun da suke wannan gari na Karbala hatta sirtu shaban an, har lokacin da nazo saurayi matashi fa ba walidi sai mahaifina ya aika ni ilal hauza a wannan makaranta ta wasu al'ilmiya najafiya to ya ce ba bai ce a annajafa ga wurin ya ce ila hauzatin ilmiya a najafiya dakta dakta dan tsaya da Allah ya haƙuri dakta ya haƙuri ya haƙuri dakta abin da na tambaya ba shi kake kawowa ba ba cewa ne bai ambaci najab ba cewa kai Malam Muhammad me ya faɗa mutane ba suna kace kace bai ci karatu a Najab ba Na nace maka yayi a ba haka na faɗa ba malam Muhammad Ibrahim kana faɗa haka malam Muhammad Ibrahim daga ta malam Muhammad Ibrahim faɗa mishi abin da nace zamu mu koma da shi zamu mu koma da koma da shi baya koma da shi baya koma da shi baya koma da shi baya zuwa haka suke koma da shi baya alhamdulillah alhamdulillah Allah mai da shi baya ku yi hankurin koma da shi baya ku yi hankuri cikin malamansa da ya ambata akwai Ali Amin na Al Kashmir da sannan wannan wanda ya rubuta wanda ya ce ya faɗi wannan wala bace so ake al'umma su fahimta ta fi su rubutu su ce abinda malam da ni ban faɗe ta ba to kaga sai mu yi muƙarana idan muka yi muƙarana aka ce ya mutu Barin karanta ma kashe shi ma aka yi suka ce a Na'am. Bana ji Muhammad. Na'am Sheikh muna zo. Muna zo muna neman daidai wurin mu saka junior su ji. To. To. Kaɗan jira ne, kaɗan jira ne, kaɗan jira ne, yana duba wurin ne. Ba matsala dakta, duba a hankali, duba a hankali. Zan buɗe, sai ki kuskuren, ka faɗi. ne kace kuskuren nawa? yawwa wannan shine a takaice kawai akwai wurin kafin sauka eh, yawwa Sidi bari mu ji kafin dokta ya sauka domin. Eh, ai dokta bai ga ta sauka ba tukunna yayi hakuri. A'a ba za a yi ba shek. A'a ba mukabala bace. So ake al'umma su fahimta. Ba so ake al'umma su fahimta ba mukabala bace bai. Kowa ya sani. Burin mu shine al'umma su fahimta. yanzu farko inda inda inda yake kuskuren ka faɗi inda yake kuskuren cewa ne ka ce ya faɗi sunan makarantar da yayi yi a Najab na ce ga littafin a hannuna kai ma gashi a hannunka karanto min inda ya faɗi sunan makarantar da yayi yi a Najab ya wuri karanta ba malam ba ka kaji ma sauraro sun ji kaji kaji da kaji ko baka ji maganan ba malam Muhammad mun ji amma kaji to wallahi A'a, don ya ɗaya kakka rantsuwa. Wani ma mai fura abin da na faɗa shi ya faɗa shi ya fi ba da amsa. Ka banni mana, ka banni mana, ka banni. Saboda me zan baka kana faɗan magana ba daidai ba. Mama Ibrahim kai ne wakilin masu sauraro abin da na tambaya shi ya ba da amsa. Abin da muke zargan yan shi'a. Ka ka ga hana magana ko amma yanzu je ka ji maganan ka ce me yi karatu alaji ba gashi kuma ka an bunji an maimaita. Ai ba haka na faɗa ba. Dan Allah malama Ibrahim haka na faɗa. Uh, eh, Dokta, wai, wai makaranta sunan makaranta. Sunan makaranta ce ka ya faɗi sunan makarantar da ya a Najab. Ya ce faɗi sunan makarantar. Hausa. Hausa. Hausa sunan makaranta ne? Hausa ta Najab. Sunan makaranta. Sunan makaranta ne wannan? Kawar. Yi mana makaranta ce. Jami'in su shine Hausa. Jami'in su ne Hausa wajen ɗaukar ilimi. Akwai da hukuma. Da Allah dakata, da Allah dakata, bari bari. Ashe mu kai mu. Malama Ibrahim. yanzu lokaci na ne ko lokacin shi lokacin shi ne ko lokaci na in lokacin shi ne in yi shiru malam muhammad na'am malam muhammad na'am kaga duba taura ba ni son giya, kaga ya ce a maganar sa yace min kuskuren da nayi ba inda yace yayi karatu a a wata makaranta a Najaf gashi an maimaita kuma ji tsoron Allah dakta ji tsoron Allah dakta ga abu an sa mutane sun ji ba haka na faɗa ba wallahi wallahi ba haka na faɗa ba cewa na yi a cikin bayanin da ka yi sauraron mu maimaita bari mu maimaita abin da na faɗa wala Muhammad bari mu maimaita musun ma da yayi aka sake dawowa sa masa musun ma da ya yayi musun ma da ya sake sa aka sake sakawa sa musun da ya yi, ka sake saka wannan din kuma du mu ji kaga ya sake kare ta musun ma da yayi dakta Dakta, saurayin da Allah maimaita kafin ya sa. Allah da Allah sai Asidi Bashir, Asidi Bashir, Asidi Bashir. ni ba ni ne maganar nan kuma ina raye. Ya kamata ya saurare ni. A ah, ah, kai kai da Allah da Allah ni ba na tafiya da ƙarya da Allah ba tafiya da ƙarya ba na tafiya da ƙarya. Ai ai kai ne kake so ka mai da ta ƙarya. Yanzu musun ma da kai kana so ka ne cewa baka musanta ba. Abin da na tambaya ba shi ka ba da amsa ba dakta. Malam Muhammad. Na'am. Malam Muhammad. Na'am. Wannan wannan abu bari yi ba tunda dai gashi musun ma da A'a dakta a'a dakta tsaya tsaya dakta dakta. Da Allah kar ka bata mu lokaci. Kar ka bata mu lokaci. Malam Mama Ibrahim, Dakta Abdulaziz shi ne a cikin jawabinsa yake cewa har sunan makarantar da ya yi ya faɗa a Najaf. Zan tsaye da shi aka ce ba lokaci na bane ba, a bari sai na da bari in ƙarasa mutane su ji mana. Ga ta na Allah dakata Dakta. Hauzatu Najaf ba sunan makaranta bane ba, ko kai dan ba baka san shi an ci ba. Hauzatu Najaf ba sunan makaranta bane ba. Kamar mutum ne yanzu ya je a Kano, dakata da Allah, Don mutum ne zai ce ya yi makaranta a jami'a a Kano. Kata mana lokaci ne hauza. Sai a ce ya fito sunan makarantar. Sai ce jami'a. Shiga Google. Jami'oyi nawa ne a Kano. Shiga Google yanzu mu ga mai hauza. Bayan ya tarifin ta mu shiga Google yanzu mu ga hauza. Kar ya bata mana lokaci mu shiga Google. Yanzu zai kore ba zai kore ba makaranta ban bari mu ji menene zai kore mu gani. Mu shiga Google ko kuma ya fana me hauza to ga mana me hauza. ya gaya mana karka tafi wani waje ai duk ba ta maza muke bari maimaita abin da na faɗa masu sauraro suna da hankali sai su yi hukunci bari maimaita abin da na faɗa wasu wasu masu sauraron ma sun fika hankali wasu masu sauraron ma wasu sauraron ma sun fika hankali kai ma da yawa akwai wanda suka fika hankali ai ah, Dokta. Yes, na yarda, na yarda. Yanzu ne Hausa, ka mu shiga Google. Ah, ba na can tarifin Hausa ake bayanan zancen. Zancen tambayar ne maka ne ka ba da amsa. ka ce ba makaranta ba to ya mana menene ka ce ba makaranta sunan makaranta ka ce ba makaranta ba ta kai har sunan makarantar ya faɗa na ce a ina ya faɗi sunan makarantar da yi ba na ce maka hausa ba ita ce hausa ai yanzu saboda hausa na jab yanzu saboda Allah saboda saurare ni dakta saboda Allah yanzu wani ya zo ya ce maka ai yayi ai yayi karatu yayi jami'a a Kano sai a tambaye shi ya sunan ah, ah, makarantar da ah, kai sai ya ce jami'a yi. Misali ga mana ne Hausa. Cibiyar ilimi, cibiyar ilimi ita ce Hausa. Ya aha, alhamdulillah. Kaga ba sunan makaranta ne ba. Cibiyar ba, cibiyar ilimi nawa ne a Najaf? Suna da yawa. Allah kaɗai san adadinsu, wallahi. Allah kaɗai san adadinsu. To ya ce ya yi babbar Hausa inda kashiful gida yake anan yi? ya sun taka ya faɗi sunanta ai cewa ka ya faɗi sunanta ai bai musu wannan ba taka ya faɗi sunan makarantar kowace hausa a Najab tana da suna in ba ka sani ba in faɗa maka bana son kai duba da Allah kana ji ko sai da Bashir bana son kai maga in jahiltar da kai in ka ji an ce hausa ita ce cibiya ta ilimi akwai da ya koma Iran akwai da ya koma Najab amma akwai hausa da yawa waɗannan su ne mafiya girman hauzat na ilimi hauzat suna da yawa amma cibiyar ilimi mafi girma akwai ɗaya a najab kuma ita yi akwai ɗaya kuma iran na yi mamaki kace wai hausa wai ba makaranta bane wanda dukkan kuma mutum Mala Sidi ya uh, kuri ya kuri according to Google Google na gwada kamar ita seminaries makarantar ne na uh, daga Hausa kuma yana nan makarantar da ya jima wai oldest oldest oldest yana ya ji wajen kusan 1000 years eh makarantar ne ya ji na shi kuma na shi to to ah, malam Muhammad ah, Ibrahim Malam Muhammad Ibrahim da daliban ilimi na suke ji idan aka ce Hausa sunan makaranta ne amma ismul jins ne ismul jins ne karkashin shi akwai alwa da yawa ya da ka kowace Hausa idan Hausa ce tana da makaranta tana da sunan ta kora bari mu ji abin da zai kora domin watakila gidansu ne yana da ya san yadda zai Ni ne ya kamata in gaya wa dakta mai ke hausa ba shi kamata in gaya ba. Wallahi bai san gidansu ba. Duk wanda yake hausa ba makaranta bane bai san gidansu ba. Wallahi bai sani ba. Yana magana ne a jahilce kawai. Bai san hausa ba, bai san tarihin ta ba ma. Wallahi bai san tarihin hausa din ba. Hausa ta nawa ake da su. Waɗanne ne ainihin shugabannin hausa din? Akwai da Yakub, akwai gasa ma tsakanin su da su. Yan gaya ma dalilin gasan nasu ma. Ana ga wacce ce za ta yi rinjaye ta fitar da eh, alwilayar mutlaka tsakanin hauzatu kum da hauzatu najab haba haba sai da bashi baka san gidan ku ba Allah ta kare maudu yanzu saurare na tukunna wai hauzan nan ma yana da wani sunan da ake kira wallahi bai san gidan su ba sai da sai da bai san gidan su ba <laughs> wallahi bai san gidan su ba sai daga goma kai karatu baka san gidan ku ba wai hauzan nan muna da wani suna yana da suna na bi hauzatul eh, ilmiya <laughs> aka gogule ya ce. Wallahi wallahi bai zan gidansu ba. wallahi Muhammad Ibrahim. Bai zan gidansu ba. To dokta ba. ne dokta ya saurare ni yi magana. Fadi a yi kura ba shi dama. Yawwa. Ya kore an ba shi dama ya kore. Me ya hausa? Yanzu barin yi magana da daliban ilimi. Muhammad Ibrahim. Na'am. Barin yi magana da daliban ilimi masu sauraron mu. Hausa. Hausa ismul jins ne. kaman ka ce dabba ne a ƙarƙashin sunan dabba akwai anwa mabambanta daban-daban akwai kare akwai zaki akwai damusa wayannan su ne anwa da suke ƙarƙashin sunan sunan dabba to hauza ismul jins ne na makaranta amma tana da kowace hauza tana da makaranta sunanta yanzu misali ne, a hauza nake karatu amma sunan makarantar madrasatul imamul kumaini akwai wata hausa suna nan da kowace hausa tana da sunanta khas so ba za ka zo ka ce wa mutane wai ina karatu a hausa ba a ce ya makaranta sunan makaranta da kake karatu ka ce wai a hausa babu wannan a shi'anci kuma gwaranci ne hatta a wajen shi'anci da Allah ya yi hakuri, ka yi hakuri da Allah ummul hauzat a ah, da Allah karka bata mu lokaci sidi karka bata mu lokaci eh. yanzu wannan duk wani samsada naka ne malam Muhammad a hauzat najab yayi hauzat najab kuma aka faɗa mutlakan an wasan wanda ake nufi ta kai kusan ita ce mafi girma a dukkan da Iraki da Iran ta kai kusan shekara dubu ma ita wannan Hausa din ita ne kuma su kashi bul gata wallahi dakta wallahi dakta in a masana shi a dariya suke maka wallahi domin yana tabbatar da cewa da kai da wannan musu in duka tafiyar ɗaya ce. Masana shi a su maka dariya tunda baka san Hausa ba ma yanzu ga Muhammad nan da nan ya shiga ogun ya gano mai ma'anar Hausa amma kai ga littafi a gaban ka ga rawani kinkira kira amma baka san mai ma'anar Hausa ba baka san mai ma'anar Malam Muhammad Ibrahim ya su maka dariya ya kamata su maka Allah ka ce ya shiru in yi magana Allah ka cire shi ka cire wannan rawani da Allah a'a a'a a'a dokta kai ka sa mai rawani auren ki kom <laughs> Dakta, za ka bani in yi magana ko ba za ka bari ba? a kai da Allah kai da Allah kamar kar ka bata mu lokaci malam Muhammad assalamu alaikum kaga a a dakta a dakta za ka gudu wallahi kar ka sauka wallahi in ka sauka a mukabilin ka gudu ne dan ka gudu malam ba yaushe zaka tattauna da shi zo kai faɗa maganganun da ba dai ka ce ka tafi gashi gashi ne yana maka tarifi Hausa yana maka tarifi Hausa Hausa bai sani ba yana ma tarihi Hausa. Ya shiga Google ya shiga Google ya mana, ya shiga Google ya mana, ai kai ma ka budo masa. <laughs> wani ra'ayin da zai faɗa ga a google ba shi ya yi ba ya shiga gogul mana ya ga mai hausa yanzu yana ba ya faɗi ra'ayin sa dai ya ɓata mun lokaci ya ɓata mun sauran lokaci a shiga gogul da Allah ku shiga gogul ka sa hausa ka sa ma ma'ana alhauzatu amma da bai san ma'ana hausa ba ne dan bata lokaci na a da Allah ma da malam Muhammad da Allah ku shiga gogul ya ga ma'anan hausa kai hankuri zai maka bayani zai maka bayani. A ah, kai ba na son bayanin sa. Ba na son bayanin sa. Ai ba zai tsaya ba. Ba na san ba zai tsaya ba. Wallahi na ba. Ba zai yi. Ba zai tsaya ba. Wani Muhammad buɗo masa Google in bai iya shiga ba buɗo masa. In bai iya shiga Google ba Allah kai Google. Ya makale a magana Hausa a kan rashin sani. Wallahi guduwa zai Muhammad Ibrahim. Wallahi ba zai tsaya ba. In ya isa kuma ya tsaya. In ya isa dakta ka tsaya maka bayani. na ce ba Sidi Bashir idan baka iya shiga Google ba ga Muhammad ya shiga ba fassaran ka nake so ba fassaran intanet masu Google ka ce mahiyal hauzatu kawai shikenan zaka gani mahiyal hauzatu ka shiga mana duk da kai ne yanzu na tukunna zan yi bayani zaka jira ko guduwa zaka yi kai da Allah Malam Muhammad Dokta zai kora da kawo zai maka tarifin su. A ah, kai tafi Allah da shi Allah rabu da shi. Wanda bai san ma'anar Hausa ba kuma ya shaka saboda shi. Zaka ba zai tsaya ba. Kalesh kalesh ya tafi gaya masu sauraro. Hausa Je ka je ka dakta je ka dakta da ah, dawowa da kai muke magana gwanin sanar da masu sauraro. Na da zai da Bashir. Ah. Sai wanda ka san ma'anar Hausa sai mu zo mu tattauna. To masha Allah. Masha Allah dakta. Dokta. To ka saukan ne Ba zai tsaya ba. <laughs> Wallahi ba zai tsaya ba. Dokta. Wallahi ba zai tsaya ba. Dokta kaji ko? Malam Muhammad Ibrahim. Wai ba za ka saya ba, ba za ka iya ba. Ya yi maka. Ai ba, mukabala muke da shi ne. Abin da ya ban mamaki Malam Muhammad. A ce wai dan shi'a bai san ma'anar alhauza ba. Dan shi'a bai san ma'anar hauza ba. Dan shi yasa nake ce ba idan shi bai sani ba a shiga Google mana a duba ai ya raba magana. yanzu duk abin da zai kawo ma'anar sa ai shirme ne ai hayaniya ce ga Google ba ni na yi ba ba shi ya yi ba ai sai a shiga Google in fa yana neman insadi yana so a fahimta amma ya dami ga abin da masu ilimi suka rubuta shekaru aru aru kuma mu zo mu dauki naka a matsayin ka na mukallidi ni sunan makaranta na jambe ka ka kasa kawa saboda babu a littafin wallahi wallahi babu bai ambaci sunan makarantar da ya ba ah, malam muhammad na'am malam muhammad mu shiga google eh, dala shiga mana google shiga mana google shiga to shiga Malam Bibi ya yarda da Google abin da Google ya faɗa amma shi zai maka tarihi. Ni ai ban musa ba ne ka tsaya a Google ba ka karatu ba. Ba na son nasa na Google nake so. Ba na son nasa. <laughs> Ba na son nasa na Google nake so. Kaga dai gashi ba na son nasa. Ma na Hausa inda Shi'a gashi gani a Google ka ce bude. Ma ma'anar Hausa inda Shi'a. Malam Muhammad gashi zan bude. Ka gane? Na'am. yace yashirul mastalahul hauzati fi shi'iyya al-imamiyya al-isna ashariya ila makanin ladhi tudrasu fihi al-ulum ad-diniyya kaji ko baka ji ba bari sake maimaita masa ji yashirul mustalahu barin barin fassara ma barin fassara yace yashiru mustalahul hauza sakafa a shi'iyya al'imamiyya al'isna a shari'a ya ce da wannan matsalahi na hauza yake nunawa a wajen sakafa na shi'a na imamiyya isna a shari'a ilal makanin lazi shine wurin da tudrasu fihi ulumu ake karanta ilmin muka addiniya na addini wallazi ya canu fihi tullabil ilmi wadda ɗaliban ilimi suke haɗuwa addini na addini ma a sati zatihim tare da menene da ustazozinsu wa shukim da malamansu to ka ji hausa yadda take don Allah yanzu malam Muhammad me wannan kenan makaranta ba makaranta ba da Allah datta iko gulin din ma'anar jami'a kuma ma'anar jami'a da Allah yi mana gogulin shi kuma me tace kai jahili da karshe wallahi jahili ne kai malam Sidi Bashir kai gogul ma'anar wallahi Sidi Bashir jahili ne kai gogulin ma'anar jami'a jahili ne kai gogulin ma'anar jami'a kamar yadda kai na hausa ka karanta jahili ne fito kana ji ko wallahi kana ka san idan na kan shigo na yi mu ne yi mu dakara wala tun gane jahili ne. Ibrahim kaji kai ne shaida eh, kai ne shaida take note ya dauki kaya ya sa a kansa sunan mai ilimi amma wallahi jahili ne yanzu ga shi da tarifin da aka yi me bambanci su da makaranta wannan kalman jahili ne yayi zafi yayi zafi wallahi jahili ne wallahi jahili ne wanda aka ce bai san Hausa ba ba jahili bane me sunan makaranta ma bai sani ba in ba jahili ba me gaya mun ba ne ba me ya san makaranta ya ma shi ke ne maka bayani ya maka bayani kamar hausan nan ga yadda yake a kai dala a dala kai yadda yake ban na Gogul, in na na malamai in dauki na jahili malam Muhammad baka mun adalci ba baka mun adalci ba a baka <laughs> mun adalci ba in dauki na jahili a ban ce ka doki ba wanda ce ka ji shi ka saurare shi abinda zai zai gaya maka in ji shi ya bata mun lokaci in ji shi ya bata mun lokaci ai ya ce wani bashi da Allah ya tafi mu sanar da masu sauraro ba dan ya yarda ba ka gane wallahi ba dan ya yarda koma Google ba da ba zan saurare shi ba to na san hayaniya ne ya dauki rawani ya dauki taya ya sa a kansa sunan malami a ce Hausa baka sani ba Hausa Hausatul ilmi baka sani ba Hausa ma ko nace maka biyu ne akwai da Yakum a Iran akwai da wannan Najab din har ma gasa suke yi wacce ce za ta jagoranci wacce a cikin su har ana gasa ka san dalilin gasar tasu bai sani ba shi mutum a gidanku baka san gidanku ba har kana cewa dakta fa ya makale a nan ya dauki hankalin mutane daga maudu'in mu gaba daya saboda yana so ya gudu dama neman guduwa yake <laughs> wallahi neman guduwa yake yana neman hanyar da zai gudu shi sai ya makale a bazancen hausa din nan tare da cewa kuma ya jahilci mai nan hausan ma ai dok a ko zafi magana dokta kai hankuri eh, malam bashir kai maka hankuri bar a ah, ai kai in ka bayyanci magana ka san ni ban yi zafi ba Bari in sauki dokta. Malam Muhammad Ibrahim. Na'am. Ina da amsoshi da yawa da zan bayar. Ko, to shi da ba shi amsa so mu ji mi. Assalamu alaikum Malam Muhammad. A'a. Kana ji Malam Muhammad Ibrahim? Na'am. Saboda ihtiramin laka. Allah ya sani. Dama wancan lokacin na faɗa. Ina jin kafin ka karɓa ni Abu Ja'far ne. Na ce idan har dakta ya kasa zuwa ya tabbatar da abin da ya yi da'awa, to za mu mishi da magana amsa da irin yaren da yake ganewa. Wallahi Allah ya sani, ihtira mallaka da kuma girmama shafin nan naka, ba zan yi wa'ina magana a wannan shafin ba. In gode. Saboda maganganun da zan yi, kai kanka ba za ka ji daɗi ba, almajiransu da suke nan ba za su ji daɗi ba. Kai hankuri, kai hankuri. Amma na san akwai inda zan je in yi, kuma saƙo zai je mishi. Eh, na gode. Saboda amsa da zan bashi, ba wanda zai ji daɗin ta anan yanda yake magana to da wannan yaran zamu yi mishi magana wannan kenan na farko akan wannan abin da ya makale yake so ya gudu ita nake so kurin waye da mutane kai To alhamdulillah yan uwa wannan shine ainihin abin da ya faru a tashar da Dr. Idris Dutsen Tanshi yake zuwa yake gabatar da karatu inda aka tattauna tattauna tsakanin Dr. Idris da shi da malamin shi Sidi Bashir wanda wannan tattaunawa da aka yi bata yi Dr. Idris Dutsen Tanshi daɗi ba saboda malamin shi a ya dage shi ma Dr. Idris ya dage ko Dr. Idris yana ganin an fi shi ruwan hujjoji ne tunda wannan tasha dama suna magana cewa wai hujjar kowa ya zo hujjarsa ta kwace shi to wannan tattaunawa Dr. Idris bai ji daɗin ta ba wannan ita ce dalilin da isa ya daina zuwa wannan tasha ma'ana dai dalilin Dr. Bashir Sidi Bashir ya daina zuwa wannan tasha ma'ana Sidi Bashir shi ya kore shi da wannan tasha ba tasha ce ta kore shi ba